daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kan mitoci 25,31 da kuma 41. ana iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a nijar din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana za a iya sauraron mu ne ta alfa radio za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sadakar ra'ayi a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana Hauwa sharif Adalla masu sauraro shirin yau da gobe a yau yana jihar kaduna a najeriya inda wakilin mu a can binta ibrahim muhammed za ta gabatar mana da shirin a yau shirin zai tattauna da matasa game da mahangarsu akan tsare-tsaren tattalin arziki a najeriya musamman a fannonin da ya shafi rayuwar matasa maza da mata kamar yadda aka saba a yau ma muna tafi da wani ƙayataccen girki a ɓangaren kwalama. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba zan barku da wakiliyar tamu Binta Ibrahim domin jin cikakken shirin na yau da gobe. masu sauraro barkanmu da kasancewa da ku a cikin ajin namu na yau da gobe a cikin ajin namu muna tare ne da matasa inda zamu tattauna da su a kan mahangansu game da tsare-tsaren tattalin arzikin a gwamnatin Najeriya ga matasa da kuma mata a Najeriya Cikin ajin namu muna tare ne da Haruna Ibrahim Idris sai kuma honorable suleiman ibrahim otu da kuma ka'il abba dandani barkan ku da shigo barka da wannan lokaci yanda da kuke ganin tsare-tsaren gwamnatin tarayya musamman ta wannan gwamnatin akwai tsare-tsaren da suke fada suna bayyana irin yanda suke ganin za su tallafa wa rayuwar matasa da mata a najeriya menene mahangar ku akan su wa'annan tsare-tsaren tattalin arzikin a musamman wanda ya shafi ku kai tsaye na gwamnatin tarayya da kuma na jihohi To a alhamdulillahi mu dai a matsayin mu na matasan Najeriya waɗanda muke sa rai gwamnati za ta iya share mana mu kuma ta fito ta faɗi maganganu waɗanda mun samu natsuwa da kwanciyar hankali. Duba da yanda tun daga zuwan gwamnatin ta nuna cewa za ta yi da matasa musamman ɗaliban makaranta a karin fari ta ce za ta ba su tallafi na karatu da rancen kuɗi domin su dogara da kansu ko da sun gama karatu ba aiki. So wannan har dai yanzu bamu sani ba dai an faɗa amma dai a matsayinmu na ɗalibai kuma matasa a Najeriya bamu ga an aiwatar mana da shi ba shi ma muna nan muna jira so in ma sun ji wannan maganan da muke kila za su tuna cewa sun yi wannan alkawarin na biyu ya eh, ka ce ba ku gani ba bayan ana ta yi a cikin makarantu ko dai kai ne dai baka samu ba a'a to ai mu ne in aka zo makarantun mu za a gani kuma gaskiya mu dai kam gaskiya ba wai ba mu samu bane ai idan Mr. A ya samu zai gaya Mr. B ko da a labari ake ko in mun fita wurin cin abinci mm. wani zai ba da labarin cewa shi fa ya ji kararrawa ta buga na kuɗin tallafin gwamnatin tarayya sannan akwai lokacin da kwana-kwanan nan ma ba daɗewa gwamnatin ta yi alkawarin cewa za ta ji cikin tallafi ne ga ƙananan matasa 'yan kasuwa cewa za a rage farashin shinkafa ya dawo dubu arba'in domin talaka da mu matasa masu niyan yin aure mu samu saukin yin rayuwa cikin nishaɗi mm. shi ma har yanzu dai ba a san kasuwar da ake sai da shinkafan nan naira dubu arba'in ba so shi ma wannan kila kuma ya zama tuni a gare su sannan mu babban mu ma shi ne, kullum komai na ta ƙara ta'azzara ba mu da aikin yi gwamnatin ma kamar ba a ɗaukan aikin to tunda ba a ɗaukan aikin abin da muka fi so shine a tallafa mana To kuma da aka faɗi wannan za a ba da tirela ashirin ashirin ɗin, shi ma har yanzu ba a bayar ba to shi ma wannan kamar dai bashi muke bin gwamnatin tarayya kuma na ba da alkaliman shinkafar lokacin da ni ke ni lissafi na karanta a makaranta kuma na san buhun shinkafan nan mudu talatin yake zuwa so duk buhu ɗaya in ka raba mudu ɗaiɗai to za ka samu mutum talatin an ba su? a mota ɗaya kuma tirelan shinkafan nan buhu ɗari shida ne to idan ka lissafa mudu ɗaya so buhu ɗari shida zai baka mutum dubu goma sha takwas sannan a tirela ashirin ɗin mutum dubu ɗari uku da sittin kenan a jihar kaduna misali ko a kano ko a jos ko a ina ne za ki samu bari in ɗauko misali daga jihar kano inda suke da population sama da mutane miliyan ashirin to ka ba mutum dubu ɗari uku da wani abu mudu ɗaya ɗaya cin rana ɗaya kaga wannan shi ma muna ganin kamar wa'inda aka ɗaura mu alhakin wannan tallafin zai zama da yaudara kuma akwai wanda aka ce za a ba da wasu irin kuɗaɗe wa gidajen da suke da karancin karfi wato ma'ana talakan talaka na karshe kenan an ware za a tallafa an ce za a bada kamar misali dubu kaza to duk wayannan su ma tsare-tsare ne wanda zai iya shafan rayuwar mata da matasa din shin ba ku gani a ƙasa ne kamar yadda Suleiman ke faɗa eh to gaskiya ni dai a nawa bangaren ko da yaushe dai ana gaya mana za a yi za a yi a wasu lokuta in kika kalla zaki ga cewa kamar abin mu matasan kuma talakawa waɗanda ya kamata mu amfana kamar ma ba ta mu ake ba saboda za ki ga in kana hulɗa da wani yaron babban mutum zaka ji ya ce maka ya samu kaza ya samu kaza na gwamnatin tarayya wanda kuma a koda yaushe na faɗin cewa mu talakawa mu ne za mu amfana da ire-iren wannan abubuwan amma kuma a koda yaushe zaki ga wa'ancan ne suke samu to baka na kamar daga laifin ku ne tunda wani lokaci yawanci zaka ji an ce online ne wato da dama zaki ga amfani da fasahar yanar gizo ne za a cika da dama zaki ga hanya ne wanda su iyayensu zaki ga suna kusa da wajen mm. kin san an ce mai uwa a gindin murhu to za ki ga cewa iyayensu na kusa da wajen komai ma za ki ga yaro bai ma san an yi ba kawai sai dai shi dai ya ga kuɗi kawai baban shi zai ce mai kaga kaza eh na gani sannan maganan tallafawa matasa ko kuma tallafawa wajen haɓaka irin abubuwa ni a koda yaushe faɗi nake cewa bai ma kamata gwamnati wai ta ce wai za ta bada kuɗi ko za ta bada wani abu ba me zai hana in dai mu din ake son mu amfana a samar mana da abubuwan yi akwai abubuwa da dama da. a da akwai su amma yanzu sun mutu maris misali in muka kalli harkar masaka arewa an santa da harka abin da ya shafi masaka akwai shi a arewa amma yanzu ina yake yana samar wa matasa hatta wa'insu ma za ki ga cewa ma'aikatan gwamnati ta wannan bangaren suna samun saukin wasu abubuwa amma yanzu ina batun wannan abu ni har yau ina kalubalanta akan a ce wai za a ba da kuɗi zunzurutun kuɗi kullum zamuna ji don wani lokaci har kaina bugawa yake zan ji cewa gwamnati ta ware biliyoyin kuɗi za a tallafa biliyoyin kuɗi za a tallafa amma kuma in na kalli unguwanmu yankin da nake in na kalla sai in ga cewa babu mutum ɗaya wanda na ji ya ce ya samu wannan taimako ya samu wannan tallafi ya yi yawa ne shi sa bai jin shi yasa na ce to me zai hana wannan zunzurutun kuɗin da ake warewa mm. me zai hana a mai da su wa'annan irin ma'aikatu ko kuma wa'annan irin kamfanoni wanda ni dan talaka zan je zan nemi aiki na ɗan dako ne zan yi dako na a'a safaran kaya ne ko wani abu makamancin ire-iren wannan abubuwa wanda su yaran da muke ganin cewa su suke amfana da wancan ba za su iya zuwa su yi wannan ba kuma wannan zai taimaka mana zai haɓaka mana zai samar mana da abin sannan kuma su karan ita karan kanta gwamnati mm. za ta samu kuɗin shiga a ta hanyar wannan tun gwamnatin baya zuwa wannan gwamnati da a yanzu take ci an sha kira ana ta ce mana matasa mu koma gona gwamnati ba za ta iya samar mana da aiki ba za ta iya ba mu tallafi da yawa matasa mun ɗunguma mun koma gona ko a kwana-kwanan nan an yi maganar cewa za a raba taki a jihohi trailer taki mm. ashirin ashirin a kowace jiha amma kuma sai gashi a jihar musamman jihar kaduna mun ji lokacin da gwamna ya bulle yana faɗin cewa shi shi ma ba maganar trailer ashirin ba ne tirela ɗari biyar yake maganin za a raba sai gashi kuma gabaki to ai gaba ɗaya mu manoma waɗanda muka ce mun koma gonan don ganin cewa mun amfana da wannan abu ko hangen ma inda ake rabon wannan taki ba mu yi ba ba mu ma san a ina ake rabon ba mun yi ta fitowa muna kira muna kiran ina ne ake rabon takin nan amma shiru kake ji labaran teburin mai shayi ashe da rai nake san ki ji ba da zuciyata ba komai ruwa da iska akan ke ba za daina kewa ba idan na samu zayar samun ke ba za na tanka kowa ba siri na rayuwa ta ke ce kawai da yin kira da na amsa zuma a baki daɗi to bar maganan takin nan to akwai shiri na rage raɗaɗin talauci da ake aka tsara wanda zaka ji ana faɗa kafafen yaɗa labarai cewa an ware wa'ansu eh, iyalai mm. wayanda suke da ƙaramin ƙarfi mm. wato wanda suke ba sa iya ciyar da kansu kamar a ce dala ɗaya a rana domin ba su tallafi na naira dubu ashirin da biyar duk wata. A irin wannan tsarin kana ganin zai iya taimakawa rayuwar mata da matasa? To wannan tsari da gwamnati take bayani a kansa cewa ta bullo da shi domin tallafawa musamman gidaje da basu da masu ƙananan karfi naira dubu ashirin da biyar wannan labari ne na tibirin mai shaye saboda ni da na bai taɓa ganin man gidan da ya ce ya karbi wannan kuɗi. labarin duniya baya boyuwa idan har da gaske an aiwatar ko babu shakka in kai baka samu ba ka zai samu in ka bai samu ba makwabcin ka zai samu kuma ko shakka babu labarin zai zo maka baki misali akwai matasa wanda wasu zaki gance duk wata ko kuma duk bayan wata shida za a mm. tura musu kuɗaɗe zaki samu cewa irin mutanen matasan da suke samu waɗannan sai kin kirga ɗari baki samu mutum ɗaya wanda ya samu ba kuma gwamnatin tana fitowa tana cewa tana fito da waɗannan kuɗaɗen tana sawa so kin ga kamar yadda kike wato wanda aka tsara dan su baya kai musu baya kai musu wannan ya kamata mu a matsayinmu na matasa ko da yaushe mu zauna mu dinga buga misali da wannan wannan yana nuna maka idan muka dubi wasu cikin musamman 'yan siyasa mu wasu cikin shugabannin mu bukata ce ta su ta kashin kan saboda yawanci talabin gwamnatin da ke fitowa zaki samu cewa daga ta hannun wakilan da mu matasa muka zaba muka tura ta hannun sa yake biyowa ya zamto cewa abu ne ya koma kamar na 'yan uwa da abokan arziki idan kana kusa zaka lasa waɗanda suke wahala domin su samu wannan talafin ba sa samu to kin wannan babban kalubale ne ga har mu kanmu matasa ya kamata kamata kwarai mu dinga bai idanuwa. To tsare-tsare irin na koyar da sana'o'i ko kuma ba da tallafi ga kananan 'yan kasuwa da ake ta yi kuwa fa. Wayan suna ganin kamar a arewacin Najeriya ko da ba ku cika son mai da hankali ne a shiga yanar gizo don sanin me ke faruwa ba da kuma ciki irin wa'annan tallafi din da kuma shiga cikin wa'annan tsare-tsaren. To ko yanzu kafin shigo wurin nan gaskiya sai da na duba wayata na ga wani link da aka sa domin ba da wannan tallafin. Barin gaya miki gaskiya. Mu dai daga zuwan gwamnatin nan zuwa yanzu ban san iya adadin bayanai na da na bayar ba ire-ire na kuma na 'yan ƙasa da suka bayar domin a basu tallafi har yanzu ba wanda ya samu wannan tallafin kuma bayanan shi na nan in an kai ba mu sani ba ana jefawa ne a kwandon shara ko ko a'a gwamnatin tana yi ne don yaudara to mu yanzu in dai ba don yaudara ba ne ya kamata a tabbatar mana da cewa ana yi ne da gaske ko da abu ɗaya a yi kai akwai waɗanda duk wanda muka ga juna kullum ya ce Suleiman ya aka yi ne dai mun dai ji shiru in ce to ai ba ni ke bayarwa ba kuma ni yanzu shawaran da zan bayar a nan a gurguje idan gwamnati za ta yi irin wannan tallafin ta dinga duba yawan girman faɗin ƙasa da yawan al'umma ba zai ka ɗauko jihar bayelsa ba kamar misalin da na bayar ɗazu ka ce za ka ba su duk da dai ba a bayar din ba ba a yi ba kuma alamu ma ba za a yi ba Ni ba ai sun ce sun gani ko ni dai ko rantsuwa ne ba zan yi kafara ba ai ya kamata daidai yawan ku daidai abin da za ku mora na albarkatun ƙasan ku malam eh, haruna me zaka ce da ƙarshe wani irin misali fata kake da shi ko shawara zaka ba wa gwamnatin inda za a taɓa rayuwar mata da matasa din kai tsaye eh kafin in je ga wannan zan ɗanyi tsokaci kaɗan dangane da maganan shiga yanar gizo da ake shigo da abubuwa wanda za ka je ka ciki. Kin san wani abu wanda mu a nan Arewa ba mu saba da shi ba. shine batun wannan abubuwan da ya shafi yanar gizo. Ya kamata a ce duk wa'insu abubuwa ire-iren wannan a madadin a dinga mana fafa lolo. Ana faɗin cewa ana yi alhali kuma mu mun san ba a yi ɗin tunda zan yi abokina zai yi abu shi karan kanshi cike wannan fa so da dama fa zuwa fa muke yi mu biya kuɗi a cike mm. mana mm. amma kuma daga ƙarshe sai kiga mun je mun biya a wannan wajen ya tafi a banza me yasa na ce a banza saboda daga ƙarshe sai kiga sai dai mu ji ana cewa ai an ma gama gaban ba tare da mun san an yi gaban ba. Don nami, kare mana shirin da ba da shawarwari ga yadda za a fito wa al'amarin. Shawara ta ta farko a nan ga gwamnati kamar yadda ta san kofar gidan kowa lokacin zaɓe ya kamata ta san kofar gidan kowa lokacin da za ta da tallafi. mun sani cewa ba a lalle ba hannunta ya kai ko ina amma muna da dakatai muna da masu unguwanni muna da sarakuna idan har aka bi ta hannunsu ko babu duk da maganar da ake cewa idan ya yi yawa baya jin mai mm. to a bada ba a zuba man bane mm. in dai an zuba ko yaya ne insha Allah yau idan makwabcin ka ya samu ba za ka zo kana wani korafi ka san wata rana in yau ya samu gobe kai ma za ka iya samu kin ga anan kana da kwarin gwiwa kuma kana da yakinin cewa gwamnati ta san da kai za ta da kai sannan kuma a bangaren mu matasa lallai akwai masu dabaru masu baiwa kala-kala za mu iya juya shi ta hanyar da ta dace kuma mu samar wa kanmu abubuwan da za mu kasance mu mun dogara da kanmu duk da yake mun sani cewa gwamnatin da shugabanninmu sun watsar da masu baiwa idan muka duba yadda abubuwan ke faru faruwa a sauran kasashe idan aka ce kana da kalilan baiwa a irin kasashen da suka ci gaba za ga mm. gwamnati ka zama kayan gwamnati ba za a taɓa barin ka tafi kana wutan gari a gari ba a nan Najeriya za ki ga tarin matasa masu basira masu baiwa amma kuma an basu karazabi wannan shi yasa barna take ƙara yawa ta'addanci yake ƙara yawa to duk waɗannan hanyoyi ne wanda gwamnati idan har ta yi abin da ya kamata insha Allah duk waɗannan matsalolin za a samu raguwarsa a cikin al'ummar mu madalla To yanzu kuma bari ku saurari hirarmu da Amina Ibrahim mai sana'ar yin tukwanen ƙasa wato pottery a turanci. Hajiya Amina barka da cikowa ajin namu. Yawa barka dai. To kaman ga ki mace ga kima dai za a ce yar arewa da take dai muna da su ladu kwali Allah ya gafarta mata da sauransu inda su ma suka fice a wannan abu amma ba a cika samun mata bahaushe ta dage ta daga cikin ɗakin ta take yin sana'a irin haka ba gashi abin ya karfafa kina yin su ta kowane bangare dame dame kike yi kuma ya ma kika fara shi wannan sana'a karatun sa kika yi <laughs> ban yi karatun sa ba to kawai dai burge ni abin yake yi na fara dai ina siya haka daga baya kuma har na zo na shiga cikin sana'a akwai masu um, haƙoyin ɓin za su kawo shi in sun kawo an haƙa a zo tun ina musu fenti har mu na zo kuma daga baya ma mu muke moldin ɗin shi da kanmu. Ba kuke kirkira kuke kwaɓawa ku mm. ku kera abinda kuke so ku kera mm. to kamar shi kasa abu ne tunda shi ba karfe ne kuma ba katako ba mm. da me da me ana ake iya yin shi ake iya kerawa da kasa da in ce shi wannan limbu ko mm. laka me kike iya sarrafa da me wace abubuwan da ake sarrafawa da kasa eh. a ba abin da ba za a yi ba fa duk abin da kika gani muna iya mu yi na kasan shi hasu kunkuru su tsuntsu haka duk za a iya kera shi muna kera zuwa muna sarrafawa kamar kayan dangin su kayan kicin dangin adon cikin ɗaki da adon wajen gida duka muna yi muna sarrafa shi da ƙasa eh, tukunyan fulawa ana iya yin su tsuntsu dinnan su kunkuru duka a na ƙasa ana iya shuka kuma a cikinsu. wani sayin kuma kawai a yi su just for decoration da a yi kwalliyan wuri da shi sannan ana yin dangin su turaren wuta na tsinke haka da dai um, bonus haka na turaren wuta to idan mutum yana son irin wannan sana'an da wani irin kasa zai yi amfani ya yi eh, akwai specific kasan da ake da shi clay soil ne ake using din mm, a yi da shi mai danƙon nan kenan eh mai To akwai waɗansu irin kayan aiki ne da ake tare da na musamman kafin a fara yin wannan aikin? Eh to sai shi kasan yin budin da ake amfani da shi mm. sai gurin gashi injin ne da yake juyawa akwai electric one akwai na gargajiya mm. kuma sarrafa yin ma akwai wanda ake yi da hannu ba sai da injin ba. Mm. ya danganta da girman aiki eh, ya danganta da irin abin da kike son ki hada mm. akwai abubuwan da da hannu ma zaki iya yin shi ba sai da injin din ba mm. wani kuma sai da injin din akwai na abu modern one akwai kuma local one akwai su abubuwan da irin su su abu dai da zaka yi gyaggyara shi idan ka gama To da wannan decoration eh. wato masu sauraro sai mun ga irin kayan da nake gani yanzu a tare da ita a wurin aiki wanda ake ce mishi workshop akwai irin manya-manyan fulawa bas wato a wannan tukunyar fulawa masu ban sha'awa akwai kwanan cin abinci akwai na ruwa akwai murhu tukunya ne ba dai abin da babu su abin turaren wuta kusan dai kamar yadda kika faɗa kika ce har cokalin cin eh. abinci ma kuna iya yi har cokali muna yin plate cups jug buta tukunyan girki woma haka kamar na sa abinci kaskon turaren wuta randa mai kan famfo flower vase decos komai dai mai saurari zai iya cewa anya abin nan yana da sauki ko kamar idan zan sa kai in ce zan koya kamar mm. wata nawa ko shekara nawa zan yi kafin dan eh, iya kowa da yanayin shi cikin dai wata uku zaka iya samun kai wani abu mm, zaka iya mm. abu ne wanda yake neman jari da yawa ko ko dai zaka iya fara kadan kadan wallahi ba wani jari <laughs> na kadan ba ba sai da kuɗi da yawa ba da jari kaɗan baya bukatan jari da yawa kawai dai in dai akwai innan kayan aikin hmm. to shi kenan kana da wurin gashin ka kana da injin din yi din kuma ga yunku to ba su bukatan abu kuma abu ne da ko a gida zaka yi shi ba sai ka kama shago ko wani abu ba da harka ta social media zaka yi shi a gida ka daura mutane za su gani su siya. To kamar wani irin jin hankali za ki wa matasa maza da mata musamman wanda suke ta yararin babu aikin yi ko ba su iya aikin hannu ba da sauransu ganin cewa kin ci kina zaune daga gida ma kike yin abin ki ga sunan gwanin ban sha'awa sai oda kawai ake ta yi. <laughs> wanda daidai ya ce babu aiki bai tashi ya nema ba ne don aiki kam akwai shi kin ga ko kwali da ake fakijin ɗinsu kaɗai akwai yaron da ke yin kwalin kawai yayyanka za a yi kowane abu zai yi daidai shif ɗin shi wannan ma sana'a ne a fice da shi kan shi wannan aikin naku na <laughs> eh mutane da yawa suna eh, suna cikin shi gaskiya saboda kin ga ko mai mun delivery shi ma samu yawwa ga masu fenti mm. za fenti shi ma kin ga ya samu abin yi sannan a zo a yi packaging akwai mata na gida da suke zuwa su yi min fakejin wato sashi a cikin kwali eh, muna sashi a rufe sai mun nade shi cikin oh, eh. irin soso din nan yawa a sa siltip a nan nade shi sannan mu zo mu saka shi a kwali mm. a nan nade kwalin shi ma wannan kin ga aiki ne tunda kusan kullun sai an yi wannan aikin sannan ga gashi shi ma gashin kin ganin sana'a ce shi ma nan mm. wurin wanda suke ci ta kasan sana'an sun kusan mutum goma in aka ce za a bi shi daki eh, daki daki tunda kowa da inda ya kware hakan to zuwa yanzu za ki iya cewa wani irin kalubale mutum zai iya fuskanta idan yana shi wannan sana kuma wani irin daɗi ke da shi tunda kowane abu yana da wa'annan bangare <laughs> biyu. Haka dai akwai kalubale gaskiya saboda wani abin sai an gama gina shi sai ya zo ya tsage sai kin gama gasawa sai ya zo ya fashe wani sai an gama fenti ma an yi packaging a mota an je za a kai ya fashe a hanya to kalubalen shi kenan amma fa akwai daɗi akwai riba sirri ne cikin gaskiya <laughs> sana'a sosai mutane da basu gane shi ba ta kana zaune daga gida za a tunda abu ne na social media haka za ka saka shi zai dai ka ji kira gari gari za a kira ana son kaza ana son kaza za ka hahaɗa ka tura ma mutane Sana'a ce wannan wanda mace ko namiji kowa yana iya yi shi. zancen ka ce ba zaman banza ba sana'a ko wani abu duk bai taso ba tunda yanzu ni ina gida sai yamma kusan sati ban fita ba a gida ne ake yin komai da komai muke yin shi ba tare da ka fita ba za ka yi kominka a cikin gida ne ke son ki ji ma ba da zuciyata ba komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba idan na samu zayar samin ke ba za na tanka kowa ba ni ban ga mai harara ba bare na waiwaya ha inda ya ki ne za na jura wahalar zuwa garin nisa da an taba ki a jira na kila sai na zo na dau sa. jimirin jiran ki na idan ki zo na kalle kikin biyar hausa siri na rayuwa ta ke ce kawai da kin kira da na amsa zuma a baki dadi. da kyau to bar mu leƙa mu, inda za mu haɗu da hamida muhammad wacce za ta taimaka mai da mu gumiyau za ta gabatar mana da yadda ake yin shawarma a gida Assalamu alaikum. Yau a kicin ɗin namu za mu kawo muku yadda za ki haɗa shawarma a cikin sauƙi ba tare da kin siya ta kanti ko kin yi oda ba. Abubuwan da za ki tanada a wurin haɗa shawarman nan sun haɗa da fulawa, gishiri, kayan ɗanɗano, kayan ƙamshi kamar su kori, spices da dai sauransu. Za ki buƙaci tarugu da tattasai da albasa, karas, kabeji, ketchup da mayonnaise, sai kuma nama. In ma naman kaza naman sa ko kuma na rago wanda shine jigon kayan haɗa wannan shawarma sa'annan zaki tanaji sukari ɗan kaɗan da ɗan yis shi ma ba mai yawa ba yadda zaki haɗa wannan shawarma shine da farko za mu fara da kwaɓin shawarman yadda zaki yi wannan kwaɓi shine zaki tanado ki? ki dan samu rariya sai ki dan tankaɗe ta saboda dattin da take zuwa da shi ko kwari idan kika gama tankaɗewa sai ki samu ɗan gishiri kaɗan da ɗan siga madaidaici da ɗan yis shi ma ɗan kaɗan ba mai yawa ba za ki samu a mazubinki mai ɗan faɗi sai ki kwaɓa su ba kamar kwaɓin spring rose ba a'a shi wannan kamar zaki yi biredi ne amma kada ya kai kaurin biredi ko fanke fale-fale sosai don shi ma bread ake kiran shi ki tabbata fulawar ta haɗe sosai sai ki samu marfi ki rufe wannan haɗi da kika yi sai ki nemi wuri mai ɗan ɗumi ki aje shi na ɗan wani lokaci kamar minti talatin sai ki ɗauko wannan fulawar ki sake haɗa ta ki buga ta ta haɗa jikinta da kyau da kyau sai ki raba ta turi turi yawan daidai wannan shawarma da kike bukata bayan nan sai ki samu abin murza fulawa ki haɗa wannan haɗin naki wato do kowanne ki murza shi da faɗi sosai idan ya yi faɗi sai ki samu abu ki daidaita ki cycle da shi yadda zai zama gwanin ban sha'awa bayan kin gama shi za ki haɗa shi ya ɗanyi fale-fale sosai ba kuma irin sosai ɗin nan ba idan ya yi faɗi bayan kin gama murza shi yadda kike so sai ki samu dan man gyada sai ki shashafa a jikin shi dama kin tanaji non-stick frying pan ɗinki kin ɗaura akan wuta wannan fulawar da kika murza ta kika yi ta ta yi faɗi sosai kuma da ɗan kauri sai ki samu frying pan ɗinki non-stick ki ta sawa kina gasa shi in kina gasa shi zaki ga yayi kyau yayi faɗi yayi kamshi sosai sai ki samu mazubinki ki aje sai wannan naman naki idan kika samo naman ki ki tsaftace shi da kyau kafin ki samu abin nika nama kina iya siyo ma mincemeat ɗinki wanda yake a niki ya danganta akwai wa'inda kuma naman ne kawai zaki yanka shi ɗan daidai girman da kike so madaidaita kada yi girma sosai sai ki zo ki ɗauko shi ki ɗaura tafashen shi akan wuta ki sa mai duk abubuwan tara ƙarni kamar su tafarnuwa in kina buƙata albasa mai ɗanɗano da gishiri bayan kin sa kin tabbatar cewa ya dahu don so ake naman ya dahu ba wai ya tafasa kwaɗai ba ya dahu sosai ya yi lugub ya yi kyau bayan kin gama da wannan nama naki sai ki ajiye shi gefe gefe guda kuma wannan karas ɗin da kabeji da albasa sai ki samu ki haɗa coleslaw ɗinki kamar wanda zaki ci jollof rice ko fried rice da shi coleslaw ɗinki mai kyau bayan kin gama haɗa coleslaw ɗinki sai ki ɗauko kayan miyan ki su dangin tattasai da albasa banda tumatir sai ki jajjaga shi an fi son jajjage saboda ba a so yayi ruwa sai ki ɗauko wannan jajjagen naki ki ɗaura a wuta da ɗan man gidan ɗan kaɗan shi ma ki ɗan sa mishi kayan ɗanɗano amma ba mai yawa ba saboda naman da za a yi amfani da shi an sa mishi kayan ɗanɗano wadatacce sai ki ɗauko wannan naman sai ki zuba a cikin wannan suyan kayan miyan naki ya soyi sama sama kada ya yi baki in ya soyi sama sama naman ya kama sosai da wannan sos ɗin sai ki sauke bayan kin sauke sai ki bashi ya dan huce na dan wani lokaci idan ya huce sai ki dauko wannan haɗin coleslaw din naki shi wannan an eh, sauce din ba a san shi da yawa idan zamana dai eh, ya dan fi in aka gan shi da na a cikin naman za a san cewa eh dan sauce ne aka yi amma ba mai yawa ba sai ki ɗauko ki haɗa da wannan coleslaw ɗin naki ki juya su gaba ɗaya idan kika juya gefe guda kuma wannan shawarma bread ɗin yana nan a gefe sai ki ɗauko ketchup ɗinki sai ki shafa ko ina a jikin wannan dough ɗin idan kika shafa sai ki ɗibo wannan haɗin coleslaw ɗin wanda kika haɗa da jajjagen kayan miyan ki da nama sai ki zuzzuba daidai daidai a tsakiya kina iya sawa a gefe kina iya sawa a tsakiya ya danganta da yadda zai miki daɗi gurin rolin ɗin shi wato gurin nannaɗe shi to idan kika nannaɗe sai ki ɗauko wannan kecaf ɗin shi ma sai ki ƙara gogawa a jiki ko fulawa ki da ki kaɗan aji sai ki goga ko ruwan kwai sai ki goga za ki ga ya naɗe da kyau gefe guda kuma tun ƙasa da saman shawarma shi ma sai ki rurrufe shi in kika yi duka haka za ki yi a kowane ture na wannan shawarma da za a yi bayan kin gama wannan haɗin sai ki ɗauko wannan nonstick ɗin frying pan ɗin naki ki ɗaura shi akan wuta ki rage wutar sosai sai ki ɗauko wannan shawarman da kika haɗa wannan dough ɗin duka da haɗin da filin ɗin ciki sai ki ɗaura akan wuta akan wannan frying pan ɗin yana kan wuta sai ki ɗan samu ya gasu bayan kaɗan sai kuma sai idan ya ɗan gasu kika tabbatar ya gasu zaki je ya fara kamshi sai ki ƙara juyawa ɗayan gefen shi ma sai ya gasu to idan ya gasu sai ki ɗauko sai ki a sauke shawarma ta yi za a iya ci za a hada za ki iya sha da ti za ki iya sha da duk abin da kika dama za ki iya sha kuma da kowane irin jus wanda kike ra'ayi. To sauraro iyakacin abin da muke ɗauke da shi kenan a yau. To a gaida malama binta da haka kuma muka zo ga karshen shirin namu na yau. a madadin wakiliyar tamu ta sashen hausa na murya amurka a kaduna najeriya binta ibrahim da dukkan waɗanda aka ji su a cikin shirin sai fiona nan dudu da ta daidaita mana sautin shirin a washe sallama da ku daga nan washington dc sai an ji ku.